na ɗaya dai ina iya duba shi ta wani gefe kuma ta wani ah. gefen kuma yana iya yiwuwa cewa mu halayenmu na 'yan najeriya shi zai jawo muna bakin cikin da za a kalle mu mu kaɗai kila muna abubuwan da bai kamata ba da ya take da kansu kila kuma suna ta tambayawa cewa wannan kuɗin ta yaya aka same shi ta ina wannan kuɗin ya hito aka kawo shi aka tara mutum ya kasa faɗa kila kuma kamar yadda kika fara bada bayani wasu su ko kika an ba da bayani wasu su yan siyasa ne wasu su yan business ne wasu su ma'aikatan gwamnati ne ma ba wani business din kike ce su sun kwashi kudaden gwamnati da yawa an tattara an kai kasan waje an dunkule an aji an kuma kila gwamnatin nan sun neme da za ba su a rubuce ko a takaice ya wannan kudin ya kai kasa wannan kudin wani business kai ka same shi ko wani hali kai ka mashi shi ka kawo shi kasan mu ba su iya faɗa ba ina iya kuma dawowa in ce kamar ita najeriyan gamen in an yi irin wannan da kullum muna faɗa cin hanci da rashawa da satan kuɗin gwamnati ya yawa su gwamnati mai ci ko gwamnati mai zuwa tana iya miƙa hannunta na abokantaka zuwa wancan gwamnatin da ce to mun ji abin da kuka yi kaza muna son ku taimaka mana duk najeriya muna son kuɗaɗen namu da suka fito waje inda hali su dawo mu gyara ƙasanmu ku turo mana kuɗin na a dunkule da da detail information akan waɗanda suke da wa'in accounting. To ban tare numfashinka ba wannan mataki da daular ƙasashen laraba ta ɗauka zai taimaki Najeriya ne ta fuskar uh, bunƙasa tattalin arziki da kuma yaƙi da take da cin hanci? eto eh, to ai shi ne na ba da ƙaramin misali dan abin nan ɗin na misali ne na baya ke.